a gaskiya a bayani da muke ji na farko yanzu ina gani muna da farin ciki a yadda har musa muka ga bidiyo ya'yan nan ko muna da farin ciki muna roke su don allah don annabi ya mana ya mata nan inda su ba laifi komai suka yi a duniya ba a bangare gwamnati kuma gwamnati ne an ba yaya nan a hannun su ne yanzu yaya nan na gwamnati ne ba na mu yi ba saboda hannun su na gani ba ko mu muna neman alfarma gwamnati ya yi mataki a ja kwata mana ya matan nan a hannu wayanan ni ina da bakin ciki wani abun ka gane kuma wani abu an dade ana ana ce mana akwai mu kuma har zona zona gani kamar yayana ni in Allah ya yarda yar na wannan inda ta duniya ne zaka ta. kwata kwata abun ma an ba dai ka nemi mu yi magana ba bana so in yi wannan magana